الذي جعل مواسم الخيرات تتعاقب على العباد ليتزودوا فيها من الطاعات ويغتنموا نفحات الرحمات أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الأشهر الحرم حرزا للأمان وميدانا لتعظيم الحرمات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من عظم شعائر الله وأرشد أمته إلى اغتنام الأزمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحبة في الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم في شهر عظيم واعلموا أنكم في شهر عظيم من الأشهر الحرم شهر اصطفاه الله من بين الأزمنة وشرفه بزيادة الحرمة والمكانة إنه شهر ذي القعدة أحد الأشهر التي قال الله تعالى فيها إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه فجاء الإسلام فزاده شرفا وتعظيما فنهى فيه عن الظلم والبغي ودعا فيه إلى تعظيم الحرمات والإكثار من الطاعات إن شهر ذي القعدة يعد أول الأشهر الحرم التي ذكرها القرآن الكريم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وقد ورد بها حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى اثنتا السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورضب ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وقد بينت الأحاديث النبوية فضائل شهر ذي القعدة حيث إنه يعد أول الأشهر الحرم التي حرم الله تعالى فيها القتال ولذا سمي بذي القعدة لأن العرب كانوا يقعدون فيه عن القتال ويستعدون فيه لموسم الحج وشهر ذي القعدة هو الشهر الحادي عشر في التقويم الهجري وقبل الأخير في السنة الهجرية وذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة في قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص حيث ذكر بعض المفسرين أن الشهر الحرام في هذه الآية المباركة من سورة البقرة هو شهر ذي القعدة وكونه أو كونه أول الأشهر الحرم ومن أهم فضائل شهر ذي القعدة العمرة حيث إن الاعتمار فيه سنة عن النبي الكريم فقد روت الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمرات ثلاث ثلاث منها أو ثلاث منها في ذي القعدة وواحدة مع عمرته في الحج وقيل إن العمرات الأربع كن في شهر ذي القعدة روى الإمامان البخاري ومسلم في فضائل شهر ذي القعدة قال قال أنس رضي الله عنه اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة ما حجته وروت السيدة عائشة رضي الله عنها في فضائل شهر ذي القعدة لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة أخرجه ابن ماجه بسند صحيح فالرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمرات هي العمرة الأولى عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة والعمرة الثانية عمرة القضاء حيث تصالح وتوافق النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين أن يرجع من الحديبية ويرجع العام المقبل والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة وهي موضع بين مكة والطائف والعمرة الرابعة هي التي كانت مع حجته حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة وقد كان قارنا بينهما عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الأحبة في الله يجب علينا أن نعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى هذه الأشهر الحرم التي نحن في أول شهر منها يعظم تحريم الاعتداء فيها وظلم النفس والناس أو عمل المعاصي بها وكلما كانت المجاهرة بها أظهر كان الخطر أشد وكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم معافى إلا المجاهرين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قيل ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت المعازف والقينات وشربت الخمور أخرجه ابن ماجه والطبراني أيها الإخوة الأحبة في الله لقد وقع الخطف قديما وحديثا وسيقع كذلك مستقبلا ولقد رأينا قبل فترة من الزمن أناسا في بلد من البلدان كانوا يرقصون ويلعبون ويغنون فبينما هم في غمرتهم يعمهون وفي فحشهم وسكرهم منغمسون إذا بالجبار يأمر أرضه أن تبتلعهم فنفذ الأمر وخسف بهم والناس ينظرون وقد تناقلت تناقلت هذا الحدث وسائل الإعلام بأنواعها ورأى ذلك القاصي والداني أيها المسلمون الأمة التي تظهر فيها المنكرات وتفشو وتعلن تتعرض لهزات عظيمة لا يعلم مداها إلا الله والمعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها أما إذا أعلن بها فإنها تضر العامة وكل الأمة معافى إلا المجاهرين سألت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث أي كثر والمراد بالخبث الفسوق والفجور والمعاصي والمعنى أن يكثر أهل الفساد على أهل الصلاح وإذا تهاون الناس مع أهل المعاصي والمنكرات الفكرية والأخلاقية وفشى أمرها فلا يزال الخبث ينتشر وتألفه النفوس وتتربى عليه الآجال أو, أو الأجيال وحينئذ يحيق بالقوم أمر الله طالعهم وطالعهم فإذا ما غلت الأسعار فإنها لا تقتصر على على الفاسقين وإذا ما اضطرب الأمن فإنه لا يخص الطالحين وإذا استباح العدو الحمى فإنه لا يستثني أحدا يقول الإمام ابن العربي رحمه الله والسكوت عن المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات وركوب الذل من الظلمة على الخلق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحبة في الله اتقوا الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girman sha'ani mai yalwar falala da kyautatawa wanda ya sanya lokuta na alkhairai da suke bibiyar juna a cikin bayinsa saboda bayin su ƙara samun guziri na yi masa ɗa'a da biyayya su yi amfani da lokuta da ya keɓance na ƙarin rahamominsa ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ina tuba zuwa gare shi ina neman gafararsa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ya sanya watanni masu alfarma su zamto kariya wato ko hanya ta samun aminci ya sanya watanni masu alfarma su zamto fage ne na girmama ababen da ya haramta ina shaidawa jagoranmu annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne mafificin wanda ya girmama umarnin Allah da ababen da Allah ya yi umarni da a girmama su kuma shi ne mafificin wanda ya shiryar da al'ummarsa zuwa ga amfani da lokuta da Allah ya ba su kulawa ta musamman suna salati da sallamewa gare shi da alayensa da sahabban shi da duk wani wanda ya fi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ku uwana musulmi masu daraja ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala tsoro na gaskiya kuma ku lura ku kiyaye lamarin Allah a sarari da ɓoye ku sani cewa lallai muna cikin wani wata mai girma cikin watanni masu alfarma wata ne da Allah ta'ala ya zaɓe shi tsakankanin watanni ya girmama shi ya ƙara masa wata falala ta musamman wannan wata shine watan zulqa'da da muke cikin sa sai daga cikin watannin da Allah yayi bayani akan su cikin suratul tauba da yake cewa lallai adadin watanni a wajen Allah ta'ala goma sha biyu ne a cikin littafin Allah tun lokacin da ya halitti sammai da ƙasai, yau ma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun tun cikin cikinsa akwai guda hudu wato watanni hudu masu alfarma Allah ya ce wannan shine madaidaicin addini saboda haka kada ku zalunci kawunanku a cikinsu. wannan wata wata ne da mutanen jahiliya suna girmama shi sai musulunci ya zo ya ƙara masa daraja da falala ya yi hani game da zalunci a cikinsa da ƙetare iyaka ya yi kira zuwa ga girmama abin da Allah ya sa a girmama a wannan watanni da kuma yawaita biyayya da ɗa'a da aikata duk wani abin da Allah yake so lallai wannan wata na zulƙada yana daga cikin watanni da aka ambace sa alƙur'ani kamar yadda ya gabata cikin watanni guda hudun nan masu alfarma kamar yadda hadisi ya zo cewa ku saurara lallai zamani ya kewayo kamar yadda ya saba tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa shekara watanni goma sha biyu ne cikin watanni goma sha biyun nan akwai guda hudu masu alfarma guda uku suna jere su ne zulƙada wannan da muke ciki da zulhijja wanda yake gaban shi da kuma al-muharram da watan al-muharram wa rajab mudar da kuma watan rajab wanda yake tsakanin jumada da sha'ban anan idan kuka lura ai a ayar da muka karanto an ce watannin guda goma sha biyu ne na shekara cikinsu kuma akwai masu alfarma guda hudu amma Allah bai ambata mana guda hudun nan ba wannan za ku gane kuskuren 'yan kalakato za ku gane kuskuren 'yan ƙur'ani zalla ina za su samo wa'annan watannin da Allah ya faɗa guda hudun nan dole sai ka koma maganan nan da muka kawo ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake watannin goma sha biyu ne guda hudu masu alfarma uku suna jere ɗayan kuma bayansu yake zuwa sai annabi ya ambata mana yake zulqada ba ambata cikin ayar ba zulhijja da almuharram da kuma rajab kun maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ta bayyana mana waɗannan guda hudun masu alfarma Allah ya shiri wayannan bayin Allah kuma ya kare mu da shiriya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sun yi bayani game da falalar wannan wata wanda kun san shine wata na goma sha ɗaya a kirgen kalanda ta hijira kuma shine wato wata ɗaya ne kawai tsakaninsa da ƙarshen shekara daga shi sai zulhijja sai kuma sabuwar shekara a kalanda ta hijira cikin manya-manyan abubuwa na falala da wannan wata ya kunsa akwai umra yin umra umra a wannan wata sunna ce sunna ce wasu malaman ma suna ce sunna mai karfi saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam duk umrar da yayi dan umra hudu kawai yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin haji kuma guda ɗaya yayi a rayuwarsa to umrar sannan guda hudu baki ɗaya, wasu ce uku a zulkada ɗaya kuma ba a ba amma dai magana da tafirin jaye duk umrar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi guda hudun nan dukkansu su yayi su ne a irin wannan wata na zulqada yayi su a zulƙada kamar yadda Anas ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umra guda hudu gabaki ɗayan su a zulqa'da ne umrar ta farko ita ce umra min al-hudaybiya kun ga lokacin da yaje zai yi aikin umra kafiran makka suka hana shi shiga garin makka har aka yarjejeniya a wannan wuri da ake kira hudaybiya a shekara ta shida ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hana shi shiga ya hakuri aka rubuta yarjejeniya cewa sai dai ya koma hakan nan ya cire ihraminsa ya umarci sabbansa su fita daga wannan aiki na umra su yi tahalluli suka yi aski suka eh, wato yanka abin yankansu suka soke na sokewa wannan ita ce umra ta farko wacce ita ba a kai ga gaci ba kuma wajen da ake kira Hudaibiya yanzu wato wani ƙauye ne babban ƙauye da yake kusa da garin makka ta hanyar madina idan ka taho suna cewa wata rijiya ce ake kiranta Hudaibiya din amma yanzu idan ka tafi wurin wani kwazazzabo ne tsakanin makka a hanyar a hanyar jidda don tsakanin makka da wannan wuri kilomita kusan ashirin da biyu ne a yanzu wani kwazazzabo ne da ya shahara ana ce mai alhudaibiya wajen to a nan aka yi sulhu aka yi rijejeniya annabi sallallahu ya koma wannan umra ta farko kenan umra ta biyu ita ce ake kira umratul qada ko umratul qadiyya ba wai ana nufin ta ramako ba a'a ana nufin umra ce da yarjejeniyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da quraishawa cewa ba zai yi ba sai shekara ne zuwa shi yasa ake ce mata umratul qada ko umratul qadiyya ba wai ana nufin ramawa ba dan kake ramawa kaman kenan waccan ce wanda ko ba waccan bace ita waccan ta riga ta wuce ita ce umratu al qada sai umra ta uku da ake kira umratu alji'irrana wannan ji'irrana wani wuri ne tsakanin makka da ta'if makka da ta'if inda mutane suka jefa annabi sallallahu alaihi wasallam dinnan to tsakanin makka da ta'if gaban nan da eh, bauchi tsakanin makka da ta'if to a tsakankanin wannan wurin ne ji'irranan take yanzu tsakanin wurin tsakanin shi da makka bai firin kilomita goma sha ɗaya ko na abu mai kama da haka ba a nan annabi salama ya sauka yayin da ya dawo daga yakin hunai ya raba ganima to a nan ne a koni kwazazzabo tsakanin makka da madina wannan wuri mil kace mil a uku ne tsakankanin shi da makka a nan ya yi harama annabi salama ya je aikin umra ya dawo kuma wannan waje na ko kace ji'rana ko ji'irrana da ana faɗi sai umra ta hudu ita ce umrar da ya yi tare da aikin hajjinsa tare da nan waccan da na faɗa ta ukun nan ya yi ta ne a shekara ta takwas shekara ta nawa ta takwas hijira ita kuma ta hudun ya yi ta tare da aikin hajjinsa saboda waɗanda suka fifita cewa ya yi kirani ne sau da haka ya gwama umrar da aikin haji a lokacin a shekara ta goma ta hijira kun ga kenan wannan yake sake nuna mana falalar yin umra a watan zulqa'da ga wanda ya samu dama kun ga kenan wanda suke suke tafiya umra da maganar akwai daraja rajab menene da nan suka zo ma suka runguma wanda ya inganta su bar wancan duk da bai inganta ba hadisai ingantattu akai da wannan su salatin rajabiyya da menene su wayannan ba su zo a hadisai ko dalilai ba su da dalilai a shari'a ingantattu amma wannan umar kun gani malamai sun ce sunna ce kuma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama kusan duk umra da yayi ne a wannan lokaci yan uwana masu daraja lallai wannan wata dole ne mu kula da wasu al'amura musamman laifuffuka saba wa Allah zalunci wajibi ne mu kaurace masa saboda ayar Allah ya ce la tazimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunanku kuma wannan zaluncin abu ne mai fadi kowa yana da irin zaluncin da yake ya sani shugabanni sun san zaluncin da suke yi waɗanda mu ake shugabanta mun san zaluncin da muke yi to kowa ya yi ƙoƙari ya ƙaurace wannan zaluncin kada ku zalunci kawunanku fala tazimu fihinna anfusakum saboda zaluntar kai ko zaluntar mutane abu ne mai girma wani ma za ga yana fito na fito da Allah cikin abin zaluncin da saba wa Allah hadisin sahal dan sahal dan sa'ad yake cewa ƙarshen zamani za a samu khasfun shafe mutane wa qazfun ko a jefo duwatsu duk su jefe su Allah ya halaka mutane wa maskun a juya halittar mutane zuwa mummunar halitta kamar yadda aka juya wasu cikin banu isra'ila zuwa wato birai suka koma birai wasu kuma suka koma aladu duk wannan Allah subhanahu wataala yana yin sa a cikin al'ummomin da suke saba masa to da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne wannan al'amarin zai kasance yace idan kada kada ya yadu da kuma mata masu wake-wake da rawa idan kuma aka sha giya don Allah wanne ne ba a yi yanzu wanne ne ba a yi kaɗe-kaɗen ne gidaje sun koma kamar gidajen maguzawa kai wasu maguzawan ma ba ta haka kaɗe-kaɗe ko ina kiɗa kiɗa kiɗa kiɗa komai sai an haɗa da kiɗa a kawo mata su yi a ɗaibo shaidanu minal nasi wasu daga ƙetare ya ɗebo wasu a ba su dukiya su kaɗe-kaɗe to idan aka samu wannan sai ga Allah subhanahu ta'ala ya jefo wa mutane jarabawa shafe mutane kuma ya faru a kwanaki ai da za ku bibi hanyoyin sadarwa na zamani za ku ga a wasu yankuna na ƙasashen turawa wasu na ta hole wasu ana kada-kada an sha giya ana cashewa kawai Allah ya sa kasar ta dare suka fada ciki a shekarun bayan nan akwai abin da ya faru mai kama da haka ya taya yawo ai hatfun din kenan ba wai za a gane mutane ga baki ɗaya ba ne amma in bala'in zai zo Allah subhanahu ta'ala kiftawa da bismillah zai gama da wasu bayinsa ya sa ƙasar ta bude a halaka mutane saboda haka al'ummar da saɓon Allah yake yawa a cikinta tana fuskantar barazana na ƙalubale masu yawa tattalin arziki ya taɓarɓare ya lalace talauci ya yaɗu bala'i ya ta'auka wa al'ummar rashin zaman lafiya duk waɗannan abubuwan saɓawa Allah yakan haifar da su sau da haka mu yi ƙoƙari mu gyara waɗannan abubuwa saboda na na zainab ta tambayi annan sasalam cewa yanzu za a halakar da mu alhali akwai mutanen ƙwarai a cikinmu sai ce da ita e idan laifi ya yawa idan barna ta yawa fasikanci fajirci saba wa Allah na ƙwarai suka yi kaɗan masu barna su suka yi yawa hakan za a yi ta wato jarrabar al'umma Allah shi tsare mu yanzu tambayar da nake so ku amsa wa kanku ‘yan uwa dan Allah idan masu sabo suka yi yawa saba wa Allah ya zama ruwan dare abin yana ta faruwa ai zaka ga mutane sun zo kamar sun saba da abun ma ya daina damun su idan ma ana saba wa Allah ba a jin komai menene ka ji wani na ta to me a ciki aini na dan fuma mutane ai ina yin sallan nan ko da bayan sallar isha din nake haɗe su ai na fi dai wane da wane da wane to kana ji mutane sun fara wannan bala'i ya fado musu aini ba na kaza wani ya ce in dai ba jarrabawa ba mun tafi wani course da na kai she wata ɗaya wata biyu a nan ne nake fadawa zina ai na fi suwa ne su kullum ma ake a ofis kaga an kaji mutane sun fara wannan yaren to ya zame musu jiki kenan to tambayar da za ta biyo nan yanzu idan Allah ya kawo tsanani na hauhawa kayan masarufi tsananin rayuwa don Allah su wa'annan masu fasikancin kawai yake shafa ai kowa yana ji a jikinsa yanzu a Najeriya nan ai kowa yana ɗanɗana kudarsa maganar talauci ana cikinsa mutane na cikin wahala da kaka na kayi to amma mu abin da yawanci muke yawan maimaitawa shine kada na ɗauka cewa wane ne wane ne wane ne kawai nima na ɗauka nima sababi ne in yi ƙoƙarin gyara na laifin amma kada kullum ne ta tsalle ina hango wane wane wane alhali nima ko ban gyara kaina ba to mu amfani da wannan damar mu gyara kawunanmu mu gyara kawunanmu ibnu al'arabi yake cewa cikin manya-manyan malaman mazabar malikiya yake cewa shuru idan mutane suka yi shuru game da munanan ayyuka to Allah yakan gaggauto musu da ukuba ta duniya wace irin ukuba Ya ce binaqsil amwal sai a samu tawayar dukiya yanzu ba ana magana wasu kayan masarufi sun sauka ba amma akwai kuɗi ne hannun mutane ai ba kuɗin sayan kun akan samu tawaya ta dukiya ta dukiya wal anfus da rayuka ai ta kace mutane ai ta zubar da jinin mutane was samarat da kayan marmari kayan itace wa rukubiz zulli sa'annan kuma ai ta fadawa wato cikin kaskanci kaskanci yazo ya dabaibe al'umma yanzu wannan kaskanci ne ba a ciki sai ga Allah ya tsora muku waɗanda ya kamata ma a cikin al'umma ba wai a ce wai su ne za su jagorance ku ba a ya kamata ne a kai su gidajen gyaran hali amma kuma a ce su ne kuma za su tsora a hanya kaga wannan kaskanci ya kai kaskanci wa zulli min zalamati ala al su zo su haukan wato mutane su haukan halittun Allah wannan yana daga cikin abin da wato bar shiru a kan saɓan Allah yake gadarwa yake haifarwa da ka ’yan’uwa uwa mu yi mu gyara ayyukanmu a waɗannan kwanaki musamman a wannan wata mai alfarma domin Allah baraka wa ta'ala ya dube mu ya kawo mana sauƙi a cikin wannan rayuwa tamu kamar yadda na faɗa kowa akwai zaluncin da yake su shugabanni sun sani wajibi ne su yi kokari su gyara abin da zalunci ne su gyara su zamto masu adalci sawa'un mataki na ƙasa ne ko mataki na jihohi mataki na ƙananan hukumomi kansuloli ne kowa idan yana wani zalunci ya sani raba albarkatun ƙasa ana zalunci a ciki a ibi mafi tsoka a kai wani yanki kawai a bar sauran al'umma zalunci ne misali a irin jihohinmu nan na filato ai zalunci ne ake yi abubuwa da ya kamata a ware kowa al'umma ta samu saboda haƙƙinta ne amma za ka samu gwamnatoci da aka yi tun daga baya zaluntar al'umma mu suka yi ta yi ku yi kalmar tana da nauyi amma sunan abin zalunci saboda in ka lura da magana tun da aka fara wannan maganar demokaraɗiyar da aka zo aka fara maganar zalunci aka rusa kasuwan nan al'umma aka kona mata arzikinta wanda ba gwamnati ba ce ta bata aka kona wa mutane arzikinsu haka aka yi haƙuri aka ci gaba al'umma ta ta wahala tana nema gwamnati kwandala ba ta bayarwa ba ta ba da kwangila ba ta ba da ayyuka ba ta gyara makarantu na al'ummanmu haka dai aka tafi al'ummanmu sai ta wahala tana ƙara nema ta gina unguwannin da bayan wayance da jingimin irin su filin su kuwa babu su zinariya ringrod duk wayannan wuraren babu su amma Allah ya sake kawowa gwamnatocin na ta tahowa idan ka bi ba a adalci muna sake magana ba a yin adalci ba a yi ayyuka na jin daɗi ba a yi ruwan sha ba mu da shi abubuwan ma da aka zo aka sanya na da wanda hanyoyi ne na famfo-famfo hanyoyi ne na isar ruwan duk sai da aka zo aka tattone sa a unguwannin nan namu gwamnati na kallo saboda babu ruwanta a kowanda ya zo ya yi kamfen ya shigo unguwan nan ya yi wannan alwashin haka ya zo ya gama mulkin shi ba a yi ba ruwan sai dai al'ummanmu sai ta wahala sai an zo zaben kuma a ce al'ummanmu ai za a yi mana kaza za a yi mana kaza ai ta daka ruwa haka gwamnatocin hanyoyinmu ba su da kyau ballantana ka cewa a ɗauki al'umman mu aiki ballantana ka cewa mu a zo a gyara ballantana ka cewa akwai wani slot a abuja an ɗauka za a baiwa wa al'ummu wani ma zai samu sai sun yi zaton cewa da sunan jihar ya samu sai ka ji ana ta rubuta petition ba su yadda ba ba na shi ba ne ba su ne aka bashi sai sun je bincikawa sai su ga aiba da ma sunan jihar su yaje ba tsabar bakin ciki da iyayya da rashin adalci wannan dole a faɗi wayannan abubuwan bayan da muka iya sai mun faɗa saboda ana mana ne ba ci gaba hanyoyi ba a yi saboda haka su ji tsoron Allah su gyara saboda in sun gyara sun yi adalci Allah sai ya ba su nutsuwa sai ya ba su arzikin da suke so sai jawayin su masu zauna lafiya amma ba kullum ai ta ƙarya ai ta zalunci wani an yi laifi ma nan da nan za a yi ƙoƙari a ce wai wannan al'ummar ce mai laifi ba yi ma binciken an gama ba amma sai a ce al'ummar ce mai laifi ita ce ta yi laifi Allah ya kare mu daga wannan zaluncin amma Allah yana nan kuma yana jiran kowa a madakata ko mulkin aina lokaci ne na lokaci ne wasu ma sun yi sun wuce kuma mun gani Allah ya mayar da su ababan wato izina da ɗaukan wa'azi muna roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka Allah ya ƙara zaunar da Najeriya lafiya Allah ya shirya mana shugabanninmu Allah ya ɗora mana su kan hanya madaidaiciya duk abin da zai amfane mu duniyanmu da lahiranmu Allah ya ba su ikon aikatawa Abin da suke kudirtawa na zalunci da bai dace ba zai cutar da mu ya Allah ka kame hannayensu ya Allah kada ka ba su ikon yi ya Allah ka tsara zaunar da jihar Filato lafiya biranenmu da ƙauyukanmu duk mai nufin jihar nan da alkhairi ka taimake shi mai nufinta da shari ka kare mu daga sharrinsa ya Allah ka kare mu daga sharrin masharranta ya Allah ka kare mu daga sharrin masharranta cikin mutane da aljanu ya Allah ka kare mu daga sharri na sarari da na ɓoye ya Allah ka azurta mata hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka hore mana ilimi mai albarka da mu da ‘ya'yanmu da iyalanmu da al'ummarmu gabaki ɗaya ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين